bismillah jama'a mu da warhaka mu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri ne kuma kullum ta kuce ce Nafisa ki saba gabatar muku da shirye-shirye to a yau ma dai zan ƙara magana in ƙara waiwaye akan bayanan nan da muka ta yi akan ciwon sanyi ciwon sanyi wato infection kenan a yau ma na ƙara zama don ƙara waiwaye akan bayanan da ne in ƙara kuma tisa su saboda ganin matsalolin kullum ƙarar ƙaruwa yake kan wato ciwon infection ɗin nan abin ana dai faɗakarwa ana faɗakarwa amma mata kamar ba sa ɗauka kamar ba sa ɗaukan abubuwan da ake faɗa musu su ɗauka su yi amfani da shi saboda matsalolin me ko a ce kullum suna raguwa a'a kullum ƙaruwa suke saboda duk wa'inda muka muna zama da su muna fira haka ana labaran yanayin yadda rayuwa yake kasancewa to duka a cikin firarrakin da ake zaka ji ce wacce ta ce wala ina da matsala kaza wallahi na ji fitsari fitsari ya fitowa wallahi in zan yi period ina ina jin ciwo kaza wallahi gabana yana mana raɗaɗi kaza wallahi tsaitsaye to wa'innan abubuwan duk kusan da na nazari akai na gane cewa shi wasu ma basu ma san cewa wannan abubuwan da suke ji a tattare da su ba duk kusan wannan ciwon sanyi wato infection yake haddasawa wato shi ciwon sanyi ne yana da matsaloli da dama a yau ina son yi dogon bayani akan ciwon infection din za mu yi bayani akan shi ciwon sanyi shi kanshi sannan menene alamominsa wanda za ku gane cewa idan eh, lalle lalle ko wannan infection ne ke tattare da shi sannan kuma wace hanya ce take kawo wannan ma ciwon infection ne sannan idan lokaci ya ba mu dama zan yi magani bayani akan wacce wani magani ne za mu sarrafa shi wanda za mu yi shi a kusa da mu wanda za mu magance shi hanya mafi kusa kuma mai sauki da farko dai kamar yadda na gaya muku wannan ciwon infection din yana haddasa matsala sosai sosai in ma kin yi aure in baki in kin yi aure yana haddasa miki matsala sosai tsakanin ki da mai gida idan baki aure ba kuma to ke kanki a jikin ki ba fa lafiya bane kika ƙara rashin lafiya ne to ya kamata a ce kowace mace ta san alamomin da wannan ciwon infection din yake faruwa sannan kuma wace hanya ce kuma idan yake haddasa wannan ciwon infection din to da farko zan ɗauka alamomin shi ciwon infection din nan kamar yadda dai na sha faɗi a shirye-shirye na na baya shi wato wannan ciwon infection alamar alamarsa da farko mace za ta lura da cewa gabanta yana yawan mata kaikai yana yawan mata kaikayi wanda idan tana susa za ta rinka jin wani daɗi ne yana shiganta tana jin daɗin wannan susar gaban nan nata da take yi kuma idan bata susa ba babu zaman lafiya ta ko ina za ta rinka susa kikir kikir kikir to Wani alama ce ta infection sannan alama shi na gaba akwai fitan farin ruwa ga shi farin ruwa ne kamar koko mai kauri da kuma wari yana fita da wari sosai wannan fitar ruwan shi ma wannan fitar ruwan mai kauri ko mara kauri amma dai za ku ji shi yana da wari to gaskiya wannan alama ce ta infection ba ta kama mutum sosai bayan wannan kuma akwai kuraje ƙuraje za ku ga sun fi so ko a gaba fi sha haka sun fi so zai iya yiwuwa ƙanana ne zai iya yiwuwa kuma manya ne duk dai duk dai cikin biyu aka ga wannan ɗaya daga ciki to alama ce ta infection wani manyan ƙurajen ma za ku ga har ruwa suke yi su ma suna fashewa to gaskiya wannan alama ne na infection sosai ya kama mace sannan alama shi na gaba akwai jin zafi a yayin da mutum ya je kika je zaki fitsari ake rinka jin zafi fitan fitsarin ne yana miki zafi da raɗaɗi bayan kuma haka idan kin tsuguna zaki fitsarin zaki ga kin ɗauki lokaci mai tsawo kafin wannan fitsarin ya zubo ko kuma ma idan kin ji fitsarin ke kin san dai fitsarin nan ba wai matsayin ne ba amma sai kika kafin ma ki ruga ki tafi ban ɗaki fitsarin har ya fara zubowa yana zuba a cikin jikinki ba wai matsayin ki ba kawai kin ji kina jin fitsari ya kamata ki je ki fitsari amma ko kafin ki karasa ki gaba ban daki za ki ga fitsarin har ya riga ya to shi ma alama ne na infection fitan fitsari da sauri da kuma fitan fitsari a hankali mai tare da radadi shi ma alama ne na infection gaskiya sannan akwai sauye-sauye na al'ada ake ga al'ada maybe kina yi masu biyu a wata a cikin dai kwana 27 zuwa 30 kafin wani al'ada ya zabi sai ki bayan sati biyu ma al'adar ki ta rikide tana juyawa to period din ki yana juyawa ga ya mace shi ma alama ne na infection sannan kuma bayan haka akwai jin zafi a yayin ciwon mara mai tsanani a yayin wannan fitar period din da ke zaki zaki rinka jin zafi wasu lokutan maybe a watannin baya ko shekaru baya za zaki ga baki a experiencing wannan pains din idan zaki yi period din ki amma kuma daga baya sai ki fara ganin wannan pains din yana miki zafi idan zaki period din ki to gaskiya wannan alama ne na infection sosai ya kama mace sannan akwai ga ma'aurata akwai saduwa lokacin da mai gida yake saduwa da ke za ki rinka ji madadin ki ji daɗi yana gamsar da ke abinda yake miki kina jin daɗinsa to fa babu wannan gaban ki ne zai ɗauki zafi ya ɗauki raɗaɗi da kika an watsa miki barkono haka za ki rinka jin shi kuma wannan zaluwar da ake yi da ke za ki ji kwata-kwata ba a gamsar da ke ba wani abu da za ki ji wai eh, a na fi ji daɗin wani abu na gamsu a ba wannan magana kawai raɗaɗi ne za ki rinka jin gaban ki yana ɗauka sannan kuma a lokacin saduwa in ma babu wannan to wasu matan za ku ga a lokacin saduwa za ku ga jini yana fita a gabansu jini yana fita ta gaban su shi ma wannan alama ne na infection sannan abu na gaba za ku rika ganin wasu ta alama da zai nuna musu akwai infection a su za ku ga gaban su ya kumbura ko gaban su ya kumbura ko gaban su ya yi ja to shi ma wannan gaskiya alama ce ta infection ya kama mace wannan manya-manyan hanyoyi ne da mace za ta gane cewa tana dauke da infection kuma duka ba za a gane a tabbatar da hakan ba sai kin ziyarci cibiyar lafiya mafi kusa da ke je an ƙara miki gwaje-gwaje amma wa'innan alamomi ne na infection sosai sannan kuma hanyoyin zan yi magana akan hanyoyin da ake ɗaukan shi kan wannan infection din akwai hanyoyi da dama da ake ɗaukan su kuma ko za ku ɗauka wai hanya bace da za su kawo maka wannan matsala a cikin jikin mutum na farko hanyar da ake ɗaukan wannan infection din akwai barin pant mace da bar pant a jikinta ya daɗe ya ɗauki wani tsawon lokaci wata sa fanta tun daga safe za ta sauya ba ma sai wai washe gari da safe to gaskiya wannan ba karamin matsala ba ce ga kiyama ko ma babu wannan infection din a tsafta a tsaftace jiki ki da zaki ba zai yiwu a cikin safa fanta tun safe ba kuma ki ƙara ki wuni da shi ki gama rayuwar ki da shi kuma har sai wani safiyar in kin ƙara wanka sannan zaki cire shi gaskiya a'a to wannan barin fanta din a jiki yana yana kawo wannan ciwon infection din da wuri sannan kuma bayan haka akwai sa fanta cikakke kin wanke fanta ɗinki kin tsabtace shi kin je kin shanya rana bai duke shi ba bai bushe ba kawai burburu kin gama abin zaki kin ɗauko fanta ɗinki kin saka to sa fanta da kika wanda wanda rana bai duke shi ba bai gama bushewa ba kin sa shi da lemon shi a jiki shi ma yana kawo wannan ciwon infection abu na gaba kuma akwai barin gashi ki bar gashi ya cunkushe miki a gaba haba haba haƙuri da ko ba kuma ki tsaftace jikinki shi ma yana daga cikin tsafta cikon addini ne ki tsaftace gaba ki daidai kika san lungu da sako yana fito miki a jikinki ki bi ki shebin ki a aski inda ki san gashi yana tsawon musamman a gabanki musamman a gabanki yana da kyau ki tsaftace gabanki ki cire wannan gashin domin rashin cire wannan gashin daga bashi ya cunkushe to yana haddasa infection da gaggawa da wuri ko ba kuma kika tsaftace ke kanki za ki ji daɗi a ki kuma sannan ba za ki ji irin wani wari-wari yana fita saboda ba ma ko su mata ba suka san yadda za su tsaftace su ba sun shiga wanka wankan da namiji zai shiga yi minti biyar to ke fa ya kamata ki spend ko 30 minutes ne saboda lungu da sakon da suke jikin ya kamata a tsaftace to wannan barin gashi a jikin nan naki yana haddasa infection da gaggawa bayan nan akwai mace da za ga kawai ita sarata ta sa hannu a gaban ta tana wasa da shi haka kawai to nan saye sayen hannun ki cakuɗo nan ki juya nan ki juya nan shi ma yana haddasa infection alama abubuwa na gaba kuma da suke haddasa infection akwai wato to abu na gaba kuma wanda ke haddasa ma mace ciwon infection akwai tsarki da ruwan sanyi tsarki da ruwan sanyi uwar gida na sha gaya miki ki kula da kanki ki daina tsarki da ruwan sanyi ko ba zai haddasa miki wannan infection din ba yana saurin kashe gaba kuma yana saurin yana rage yana ma cire ni'ima gaba daya ga ɗiya mace to kin tsarki da ruwan ɗumi ba karamin muhimmanci yake da shi ga ke ba to tsarki rashin yin tsarki da ruwan ɗumi wato mutum ya rika tsarki da ruwan sanyi yana haddasa masa wannan ciwon infection din abu na gaba akwai cunkushe cunkushe cushe cushe na insatin na maganin mata ko shaye-shayen maganin mata wanda ba su da inganci ba ku tabbatar da ingancin su ba kawai da an ce muku wannan maganin mata ne ai yana sa kaza yana ƙara kaza to an dinga cusawa kenan an dinga cusawa kenan ko an dinga bankaɗa kenan ana sha to wannan gaskiya yana kawo ciwon infection cikin gaggawa da ki tsammani sai ga matsala ta auku to da fatan wa'innan abubuwan da na faɗa za ku rinka yin amfani da su kuma ina so ne kowace mace ta gyara saboda matsalolin nan sun yawaita sannan kuma in ba ku manta ba na gaya muku zan kawo muku wasu yan magungunan da za ku magance wannan matsalar cikin sauki a gidanku ba sai kun je wani guri ba insha Allah ku tara da ni a shiri na gaba za ku ji kuma wani hanya zan kawo muku wanda za ku magance wannan abin cikin sauki ku huta lafiya na barku lafiya